fitowa da na yanzu ba ita ce ta farko ba na neman shugaban kasar najeriya na ta shekara ashirin da ta wuce na nema shekara goma sha hudu ta wuce na sake nema 2015 ma na nema a apc to mutum na tafiya bai samu abin da yake nema ai sai ci gaba da tafiya kuma mai nake nema kishin al'umma da kishin kasa a gyara kasar namu ta zama kamar yadda ya kamata da zama a daina talauci a daina wahala a daina kisa kashe-kashe da yake kasar namu najeriya to amma abu uku da na ga ita ce damuwar mutanen najeriya ko kuma damuwar kasa ita ce wa zai shugabanci kasar na a samu zaman lafiya kuma a samu haɗin kai to mana na farko ni na gani kai na cewa na samu dama za samu haɗin kai da zaman lafiya a najeriya kuma bana na fata cewa zai yi ba don riga na yi domin yawanci yan siyasa yanzu suka taso maganan campaign sai su ce maka cewa za su yi amma rocha bai fata cewa zai yi ba na riga na yi ba wani bangare kasar nan ko gefe da ka je baka gan hannun rochas ba ko a north west a sokoto Zaria, uh, Akwa Rochas, and not East, Adamawa, the Bauchi, Akwa Rochas, and not Central Jos, Southwest, Ibadan, Akwa South East Magasunan, Dewa, South South, Calabar, to Akwa Rochas. So, ni bana gani babanci addinin bana gani babanci kabilanci ba na ganin Najeriya kuma ni dan Najeriya ne na yarda da haka kuma shi wani abin shi ya kawo ne na biyu shine mai tausayi kasa na yana bukata mai tausayin jama'a mai tausayin marasa galiyo mai tausayin marayu to ni na ce na da tausayi ko ya dace wannan da tausayi ba wai zan ce ce zai nuna ba na riga na yi don haka ko ga cewa ko a kasa da yanzu na kafa makarantu da yawa na Rochas Foundation kuma yaran nan babu da hadan da su ba dini hadan da su ba ba kabilanci hadan da su ba mun da hadan da su wahalan duniya talauci da rashin zuwa makaranta so kaga wani abun shi yasa na ce to ina ga kamar na samu shugaban kasa wani abun na yi karata a ci gaba da ita na uku shine ni cikakke dan kasuwa ne Najeriya kamar wani babban gari da arziki da yata suna wahala daga Sokoto zuwa Kwara yanzu gold ce kawai amma basiran a fito da dai ta mai da ta taso mu arziki don a sa matasa suna aiki a gyara kasar namu misali kana ba ba shi wani abu na hangi na duba na ce to aka ba ni dama zan gyara ta insha kasan namu ba mu rasa komai ba na da ya tukuna ba sa mutane su gane cewa mu ba ba kasan talauci ba kawai dai talauci rashin basira na giran ayyukan da ba mu kasan na kuma suna nan da yawa da su iri ilimi da ya kamata mu yi ilimi ta hanya da zai taimake mu mu gyara arzikin kasan namu da ya ba ko magana ilimi ma akwai a kan magana ilimi ta ilimi da muke yi mu limita da yaran mu kan wani abu da bai shafi arzikin kasan namu ba so kawai sai turanci ba su yi wani aikin hannu ba to ya za a yi a gyara kafin man fita da kwakwa kwalban mai a kasan namu sai mun je mun kira mutanen america da mutanen japan su zo su koya mana yadda za su so ne magana abubuwan nan za su kata a new nigeria wanda mu da kanmu zai mu abun mu ce da kanmu daga askin namu mu sa yaran mu su ta aiki gaskiya ya tsaro da talauci kamar mace da mijinta haka suke gado da suke kwana to in baka gyara da ba ada ba ta gyaruwa don ka ko ina da ka shiga ka ga talauci to akwai kisa akwai kashi akwai zuba da jini don yunwa ne ko ka kawo duk duniya su zo ba sa su sa da saba tun da akwai yunwa don kana kashi wa wasu suna fitowa to shi ne magana sai an gyara wannan magana arzikin kasa ya matasa samu musu aiki suna aiki domin karfin nan da ya ba su kana matasa kana ji da kanka kana ji ka karfi don karfin nan baka ka aikata ta wajen gyaran kasa ba sai ka aikata ta wajen tafacin kasa abin da ke faru ka da haka abin da ya kamata a sabon najeriya da nake magana ta dinnan matasa suna da aiki kuma za sa su a cikin aiki